السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah ta تبارك وتعالى wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatunmu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin eh, alhamis 20 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan girma ake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shaida ce da 21 ga watan hudu shekara ta 2000 da 22 a kalandar turawa ba mu gushe ba mana cikin suratun yunus a suratun yunus ka himala ya karanta mana abin zai karanta mana akwai wasu takardu da ke hannuna wani yana cewa akwai wani wanda ke ba su sallah ya ce a wajen wasu abuwar suka shafi rukunan sallah to ana samun bambanci sosai cikin abin da yake aikatawa ya ce misali kamar jada. da dagowa daga sujada da ruku'i da kuma dagowa daga ruku'i bisa ga misali ce wani lokaci sai ka same shi ya yi ruku'i mai tsawo ya dago daga ruku'i kafin ka ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu shi ya duka idan ya sujada wani lokacin sai ka siya sujada mai tsawo amma in ya dago tsakanin sujadu guda biyu kafin kai wani zikiri a wurin shahiya sake komawa jada ta biyu idai abin kaman babu daidaito tsakanin wa'annan rukunan ce to irin wannan sallah yaya al'amarin ta yake to a gaskiya ba haka ya kamata sallar ta zama ba ba haka ya kamata duk wanda ke yin sallah ba ya yi sallah ba ballantana ma a ce shi liman ne wato wayannan rukunan da shi ya ishara zuwa gare su rukunai ne masu muhimmanci cikin sallah <clears throat> wanda akwai bukatar a samu natsuwa a cikinsu kuma a samu abin da ke ce mishi al'itidal a samu natsuwa a samu daidaituwa cikin rukunan sallah wannan wajibi ne muhimmin abu ne a cikin sallah in ba haka ba sallah tana iya samun tangarda sakamakon ba a samu natsuwa da daidaituwa cikin rukunin sallah ba Ya haka duk wanda yake yin sallah to sai abin abinda waɗannan rukunin suke bukata na natsuwa da daidaituwa a cikin su gaskiya ba daidai bane ba mutane suna yin sallah da sauri ba ya inganta cikin hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama <clears throat> wa'annan rukunan kasantuwan kowane rukuni daga cikin wa'annan rukunan akwai zikirin da aka shar'anta a yi a cikinsa to haroto daga cikin cewa wata haroto cewa daga cikin abin da ke siffanta sallama manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine cewa wa'annan rukunan wato tsawon yadda annabi ke daɗewa a cikinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da kusanci da juna wato idan yi ruku'i to irin dadewan da yake a ruku'i kusan irin shi ne za ka ƙaddara zai yi in yace sami Allahu liman hamida yana tsaye kafin ya je sujada ina fatan gani sannan in ya jada gwargwadon irin daɗe da yake cikin jada to shi ne yake yi a lokacin da ya taso da sujada ya zauna tsakanin sujadu guda biyu kafin ya je sujada ta nawa ta biyu dukkanin su nace kowane su da sujadan da dagwa da sujada kowane su rukuni ne ruku'i da dagwa da ruku'i kowane su rukuni ne kuma nace kowane daga cikin su an shar'anta akwai abin da zaka karanta a wurin za ka akwai bukatar ka natsu ka daidaita a cikinsa kuma haka yi zikirin da kamata ka yi amma in zama a ce sujada doguwa amma zama tsakanin su da guda biyu kafin wanda a bayanka ya karanta zikirin da an ce wurin kai haka kuma koma kaga an samu sangarda ko kai ruku'i dogo kana cewa sami Allahu liman hamida ka kafin su dago su yi ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu su karanta zikirin da ake karanta ake a gurin kuma a shi haka duka kaga shi wannan bai ba gaskiya ba haka kamata sallar ta kasance ba nake cewa sallar ko ta mutum guda ce ko limami yake jagorantar ta ba haka kamata kasance ba kamata a gyara wannan gaskiya ya kamata limami su gyara wannan matsala ina fata gaji idan ya zama cewa saurin da mai sallah yake yi ko saurin da limami yake yi a sallah a irin waɗannan rukunan ta kai bai samu nutsuwa da daidaituwa cikin rukunin mato sallah ba sai ba kun gani Yawai da kasan idan mutum ya sujada bai kai ga nutsuwa da daidaita ba ya tsago sallah ba sai ba ko haka idan ya tsago da sujada ya zauna tsakanin sujadu guda biyu bai kai ga nutsuwa da daidaita ba ya sake soke ta shi ma sa matsala ko gani ba haka in wuri ɗagowa daga rukuni yau haka za ya kamata yan su rika duba wannan gafiya wanda suke tsalla su kaɗai da wanda suke wa mutane limanci bilmuna kama akwai wasu limamai su kuma <clears throat> ya sami yana alaƙa da wajen bari wanda shi su kuma sai ka samu cewa <clears throat> a lokacin da suke karatu bayyane za ka za su yi maka karatu mai daɗi karatun fatiha da ƙa'ida masha Allah <clears throat> amma duk lokacin da suka kai ga mahallin da ake karatu a asirci dauki misali sallan magariba sallan magariba ko sallan isha sai suka rako idan guda biyu na farko za ka an yi rako guda biyu masu kyau amma ana zuwa an tashi raka'a ta uku kana miƙewa tsaye za ka karanta fatiha baka kai wa iyaka na sa'in wa sai ka jaduka duka sai ka rasa shi mene ne ke karanta kuwa karatun su bayyane ba karatu mai kyau kana jin abin da ka wani mashawa amma da zaran ya zama abin da ke karanta ba ka ji sai ka rantsa da Allah bai fatiha ba Ban ta kuma kuma yi wannan musulwa su ma suna nan cikin al'umma to kaga wannan sai su ji tsoron Allah su ma ila ba su karanta fatiha ko tunda ba a jigo to in ba su karanta fatiha ga Allah sai su bari haka su karanta fatiha wasu kuma kila da saurin gasken da sai suke karanta fatiha eh ba ba ba din nan ko to shi ma kaga bai kamata ba a ya za ka karanta fatiha bayyane karatu rangadadan mutane suna jin ka amma lokacin da kake karanta a daidai lokacin da kake da yakinin Allah kaɗai yake jin karatunka su mutane suna ji kamar su karatu rangadadan amma lokacin da Allah kaɗai ke jin karatun kai yi shi babban ushi, ko ka ƙima yi kaga wannan duka kurakure ne da kamata a gyara gaskiya Allah ke yi wannan shi kuma a jumlace abin da ke cewa shi ɗalibi ne na karatu a jami'a yana son yin aure amma bai da halin yin aure kuma shawa ta yi masa yawa don haka bai san yadda zai yi ba da ƙarshe yakan yi abin da yake ce mashi istimna al-istimna kawai yakan kokarin fitar da mani da hannunsa saboda wai ya rage kaifin sha'awa ke wannan abu ya zo mishi ɗabi'a da haka yana lokon yan wawo su taimaka mishi da addu'a ya samu hita cikin wannan lamarin ya ce hakikanin gaskiya har cikin ramadan din nan ya iska ya yi haska hudu haska hudu ya hidda mani ya ce amma dai da daddare yi wai da daddare ba da rana ba to Allah ya sawaka almuhimmu dai yana neman addu'a da yan uwa cewa shi da kashi da ya yarda kuskure yake yi ya ce amma matsala ce ke cikin ta da karmin don haka yana fatan yan uwa su kamar shi da zuwa Allah ya yi masa wannan lalluba to kamar da fahimci kuskure ne muna fatan da farko ya kula da cewa wannan matsala kamar da santa kuskure ce haramun ce gaskiya ya kokari ya tuba ga Allah tabaraka wa cewa ya daina wannan abu kuma ya kokarin yin tuba taubatan nasuha idan ya tuba tuba taubatan nasuha da addu'ar da zai yi da kuma addu'o'in da yan uwa za su yi masa to Allah zai samu masa mafita taƙa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja inda ya zama ya ji tsoron Allah kan wannan matsala dan Allah yayi addu'a kuma da addu'o'in da zai nema ga yan uwa kuma za mu nema yan uwa su yi masa to muna fata Allah ya sa mashi wato ce ya samu masa mahita cikin wannan al'amari la'alla Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mashi abin auni ya samu wurin zama da kaza da sauransu wanda bai gagari ubangiji ba kofofin arziki na Allah suna da yawa Allah na aika masa wata hanya inda bai zato ba sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala na aika masa da wannan karfin sha'awa ya zama ba ya ba bukatar istina kawai ci gaba da karatun san har lokacin da Allah ya hore mashi to wannan shi ne saboda kuma muna fata yan uwa da Allah sai saka shi cikin addu'o'insu Allah tabaraka wa ta'ala shi gafarta mana ya gafarta mashi sannan kuma Allah ya samu masa mahita ga wannan al'amari Allah ba shi hanyar da zai kawar da sha'awar shi halattacce hanya da sauran dukkan matasa musulmi Allah ta baraka Allah ya samu dace to wannan da shi ne akwai sauran wasu takallon amma za zamu takaita a nan saboda la'akari da lokaci kamar da faɗa jiya mun kwana eh, kan aya ta aya ta 103 a cikin suratul yunus aya ta ɗari da uku za mu tashi kan aya ta ɗari da hudu kuliya ayyuhan nasu in kuntun fi shakki min dini Thank فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريد بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يَظْلِمُ عليها وما أنا عليكم بوكيل واستمع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله to ce, kul ce da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in kun kasance a cikin shakku game da addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to ni bana bauta ma abin da kuke bauta ma wa'anda ba Allah ba walakin a'budullah sai dai kadai zan bauta wa Allah ne allazi yatawaffakum wanda yake karban rayukanku <clears throat> wa umirtu aw mutini ne an akuna min almu'minin kasance cikin muminai wani akim waje haka lidini hanifa kuma ka tsaye da huskar ka ga addini kake wala ta kunan na minal kar ka kasance cikin mushrikai wala ta da'u min duni lahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kar ka bauta ma abinda ba Allah ba wanda baya amfaninka kuma baya cutanka fa in fa'alta idan ka aikata haka fa innaka idan min az-zalimin to kai kenan kana cikin mushrikai az-zalimai wa in yamsaka Allahu bi dhurrin idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya shafe ka da wata cuta ko rashin lafiya fala kashifa lahu illa hu ba wanda yake yayi wannan cutan sai shi wa yuridka bi khairin idan kuma yin nufi ka da alkhairi fala radda li fadlihi ba wanda yake iya kuɗi ko ya mayar da wannan falalar tasa wato alkhairin da ya nufe ka da shi yusibu bihi man sha? min ibadi Allah yana samun wanda so da shi daga cikin bayansa wa huwa al-ghafurur rahim Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai yawan gafara kadalika shine mai yawan rahama kulka ce da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akumul haqqu min rabbikum hakika gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijinku faman hitada to duk wanda ya shiriya fa inna ma yahtadi li nafsi to abin sani kawai ya shirye ne dan kansa waman dalla wanda ko ya bace bai shiriya ba fa inna ma yadhillu alaiha to kawai ya bace ne dan kansa wato ma'ana musibar da za ta abku a sanadiyar bacewar nasa tana komawa ne a kansa shi ne fa inna ma ya alaiha wa ma'ana ana alaikum wakil ni ban kasance mai tsaro ko mai kula da lamarin ku ba bi ma yuha ilaika Kadi abinda aka yi wahayin sai zuwa gare ka wasbir ka yi hakuri haka ya hukuma Allah har sai Allah baraka wa ta'ala ya yi hukunci wa huwa khairul hakimin shine mafi alkhairin masu hukunci to jiya Allah idan ba manta ba mun kwana akan zancen Allah summa nunajji rusulana wallazina amanu kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ce zai tsiratar da manzanninsa da waɗanda suka imani aka kasance haƙƙi ga Allah baraka wa ta'ala cewa zai tseratar da mu'minai muna kan bayani game da wannan lokaci ya kure mana wanda a cikin bayani da muka yi mun ishara ya zuwa ga cewa tabbas hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya daukan makansa alkawari da nauyi cewa zai taimaka mu manzannin sa kuma zai taimaka mu mu'minai a duniya da lahira nasoshi masu yawa suka tabbatar da haka cewa Allah tabaraka wa zai aga zama mummine zai taimake su zai basu nasara ah, duk abinda suka dosa ina lanar surun rusulana wallazi na amalu fil hayatin duniya wa yau mai kumul ashad wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim wa ja'uhum bil bayyinati fa intaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin irin wani ayoyin suna da yawa masu gwada Allah ya alƙawarin taimakonsa ga mu'minai walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun to irin wani ayoyin suna da yawa amma muka ce in kaddi bi wad'u da waƙi na musulmi a yau to za ka ga cewa gaskiya suna cikin halin lahau da wani kuwata domin duk wannan izzar da ake magana da taimakon da galabar da cin nasara to sai ka kamar baka gan shi a aikace ba gaskiya in ka biyu halin da suke ciki ka kwatanta matsayinsu dangane da kafirin duniya saboda ka zaga cewa su ba su da karsashi ba su da karfi ba su da ba ba ba su da kasa ala kulli hali to aka sai ka ga taimakon kaman eh, babu shi waqi'iyyan moyi bayanin cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala abinda hudu tabbas gaskiya babu tantama babu shakka wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa. saboda ka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa na cewa zai agaza mu ne zai taimake zai ba su nasara zai ba su iza Ɗari bisa ɗari haka yake amma muka ce abinda yasa ka ga abin a aikace yanzu ba mas'alar tana wurin su musulmi ne tana wurin su musulmi ne wato ba su iya sifantuwa da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan musulmi suka sifantu da shi zai ba su nazara ba domin ishara cewa duk taimakon da kake jin Allah yana cewa zai yi to yana cewa zai shi ne ga na wanda da sifofin mu'mini su ne Allah ce zai taimaka ma ba mujarradin musulmi ba ina fatan gani to yau muka shi ka juya tsaye na musulmin nan duk sifofin da muminan farko wanda an mumine na gaske suka sifanta da su yau yawancin musulmin yau ba su sifanta da su ba ina fatan gani to wannan shi yasa sai ya zama cewa ba su ga taimakon ubangijin ba taimakon ubangijin ne musu wato wanda ya musu alkawari sai zan ba su gan shi ba in ka halin musulmi a yau to sai ka gasu kaman ga sunan ne sunan musulmi kawai shakalan amma gaskiya magana abubuwan da ya kamata mummina su sifanta da su ba su sifanta da su ba saboda ka sai zancen manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gazzanta a kansu ya inganta cikin hadisi maiki sallallahu alaihi wa sallama ya yace yushiku an a alaikumul umamu كما تتداءى الأكلة على قطعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم بثاء كبثاء السيل منذ صلى الله عليه وآله وسلم يشيك أن تتداءى عليكم الأمم لما ياكو تنتع الأمم في مكتار دنج سكير جنا أكنكم ku mamaye ku ku zama cewa ba ku da tasiri ba ku da ƙarfi ba ku da wani kakabus su mamaye ku kamar ta tada al'akalatu ala qaf'atiha kamar yadda masu cin abinci suka kira juna suka yi gayya akan kabakin cin abinci don a ce maka an kawo tire mai faɗi wani tire da ake amfani shi a ƙasar sudan katon tire ne haka ya yi kusan ila mai wurin nan gafiya haka suke yi su sai a zuba abinci sai ka iske wajen mutum 20 suna yi kewaye tiran nan kuma kowa yana iya samun inda ya taba to ya ce yadda al'ummomi za su mamaye ku kamar yadda aka samu maciya abinci aka zube musu abinci misali cikin tire suka kewaye kowa yana ɗiba da ya garama ce haka kasarar duniya za su yi al'ummar musulmi kamar dai halin da muke cikin ko yawwa saboda aka yanzu kowace al'umma kafira sai ta yi musulmi abin ka gara mai musu kuna zaune cikin gida da wasu yan tsirarun kiristoci sai su yi muku abin da su gada ba sannan turawan yamma su yi muku abin da su gada ma turawan gabas su yi muku abin da su gada ku ga kunan ba ku da katabus kun zama da kasan dambu a cikin tire dambu a cikin tire in aka tara mai kata aka ce su can ishi dambun yana motsi na ce dambon yana motsi a lokacin da sa suka cewa suna ta ba A bai da da zai to haka ne da al'umma musulmi suka zama yau da kafirai sai su faɗi abin da suka dama game da su su yi musu abin da suka dama shi haka za ku zama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai sabai suka ce subhanallah shi yanzu wannan abin da zai faru zai faru ne saboda mun zama ƴan kaɗan a wa min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah wannan ya faru ne saboda zamu zama mun kare mun zama yan kadan don haka za su jayi mu irin wannan sai annabi ya ce bal antum yawma idhin kathirun sha ba haka lamarin yake ba ba wai saboda kun zama yan kadan ba yace a wannan lokacin kuna da yawan gaske kamar yadda musulmi suke da yawa a yau bal antum yawma idhin kathirun sha a a wannan ranan kuna da yawa walakinakum gusa'un ka butha'i sai amma ku kun zama yayi taron da bai da amfani kamar dai yayi wanda wato kusa zazzabon ruwa ya jayo kamar wanda kusan yayi irin wanda gebe ya jayo a cikin ruwa kun gane yayi yan kara dai da shara da gebe zai zai turo su yan ruwan sama me ya wani wannan ce to walakin nakum guza ka guza sai da kunan kuna musulmi amma ba ku da rana ba ku da da ku da mugun yawa kuma yanzu kiyasi yana gwada cewa al'ummar musulmi a duniya sun yi biliyan ɗaya sun yi biliyan ɗaya musulmi amma ba su iya komai kafirai su su adda kalma kafirai su suke juya abinda suka dama a duniyar musulmi abinda suka so shi za a yi abinda ba su kuma ba za a yi shi to kaga wannan ne muka ce zance manzo sallallahu alaihi wasallam ya a akan al'ummar musulmi yau bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum butha'un ka butha'is to mutane su zama gusa da kan gusa ne da sunan musulunci kai ba wani dogon amfani muka ce saboda matsalolin da suka runguma matsalolin da suka runguma na rashin sanin addinin da rashin biyar dokokin Allah da koyi da sunna da kaza wato in duk abinda musulunci ya tare da a matsayin dokoki da koyarwa ba su aiwatar da su shi yasa suka zama gusa ka gusa isai don haka shi kuma Allah ya tawatun su kun gani yadda matsalar take shi ne, mun yi ishara zuwa ga cewa sabon Allah da rashin biyan ka'idodinsa wato yana da matuƙar tasiri wajen sa Allah baraka wa ta'ala ya jarrabi mutane ya samu su da matsala irin wannan da muke magana sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne mutanen da Allah ya kira su muminai a cikin alkur'ani baka san iya wuri ba wato baka san iya wuraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da sahaba annabi mu'minai ne wani wima da ta sai ce ula'ika humul mu'minuna haqqa ula'ika humul mu'minuna yace haqqa amma wa'annan mu'minan na gaskiyar gaske muka ce umurni guda suka saba na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma Allah jarrabe su jarraba wadda sai duniyar musulmi ta kare ba za a manta ba a yakin uhud ko umurni guda ne annabi ba su ce ku zauna wuri kuma ku kalli wannan sahabban ba ba dukkanin su ne suka saba wannan umurni ba wasu adadi ne roman da annabi adadi duka dutse ya ce ku tsaya nan karku ku daga amma suna saba umarnin annabi sai Allah ta wa ta'ala muka ce jarabe su jaraba in wanda ba a yi mancha da ita aka samu matsala aka kashe muhimman mutane a yakin uhud saboda ni saba umarni nawa guda daya kuma abin da ya kamata mutane su gane nan shine wannan umarnin sai zama wani adadi ne na mutane ya saba shi ba duka ba sabon da suke kasa da su laifi ba ko sai laifi ha an su ne suka yi laifi to haka al'umma ciki al'umma kamar gangan jiki ɗaya ne shi yasa idan wasu suka lalace to waɗanda ma ba su lalace ba laifin waɗanda suka lalace zai shafe su ko fitina ta ban da la na alladhina zalamu kuma haka ku ji tsoron fitina irin wacce in ta faru to ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci kaɗai a cikin kuma a duk za ta mamaye kudi yanzu rumatu suka yi laifi abin da ya faru a aikin hudu ai ba kan su ya ƙare ba duka sai shafi al'umma har shi annabin tsira ba sallallahu alaihi wa sallam sai da aka masa rauni yanzu ba ba cewa muke duk musulmin duniya gaba ɗayan su gusa uka gusa isra'il ba to bi ma'ana mu ce duk gaba ɗayan su babu alkhairi tattare da su ba ko mu ce babu mu'mini babu mu'mini ko guda duniya ba mutum kirki la ba shi muke cewa ba kai mutanen kirki kullum mutanen kirki ba sa kaiwa amma abinda muke cewa shine waɗanda suke kai da dokokin Allah su ne suka fi yawa cikin al'umma to shi yasa jarrabawa ba ta gushe ba tana tare da musulmi a wannan janibi in ka kalli yanzu ɗauki misali ɓangaren akida ɓangaren akida da tauhidi musulmi ko na najeriya ko na asia ina fata kun gani ko na yammacin afirka ko na ina ne in ka je sai ka tarar aƙidarsu sai ta baka mamaki kuma musulmi ne suna tsala su ne shirka su ne ta'amuli da bokaye su ne ta'amuli da sihiri su ne bautar kaburbura. irin wannan sai ka ga gashi nan cikin duniyar musulmi to mutane suke aƙida su ba su inganta da kyau ba ka gaya mai shi ne Allah zai taimake su irin wannan taimako da yake cewa ya yi alƙawalin zai shiga mummi ne ha in ka kalli ibadodinsu ibadodin yawan yawancin ibadodin sai ka ga suna yin su ne baje-baje haka kamar yadda muka gama hudu game da al'amarin sallah sallah da wani masallaci da wani masallaci ne ake yin sallah mutane suna iya kokarin su ganin cewa sun kamanta sallah irin ta annabi sallu kamar ra'aytu muni usalli masallaci nawa wani masallaci na ake wannan in ma kaga masallacin da ake wannan sai kaga mutane suna ta zagin su shi wasu yan ga mun iya to da sauran ibadu sannan mutane da wani in kaga shi na sallah shi kadai shi kuma sai ka ji kamar kai kuka in yana sallah shi kadai shi bai san sallah ba bai sai da ake yin haka kawai gidan doka ya shahi goshin sai ta zuwa gidan kudi sannan ibadojin nan kuma cike suke da bidiyoyi bidi'a a alwala bidi'a a talla bidi'a a janaza bidi'a a zanen suna bidi'a a aure bidi'a a ga sunan duk su mai mutane babu yanzu mutane ma 'yan kace su koyi da annabi ma ka faɗa musu abu kaza shine sunna sai su ce masa mina bi hadafi abai da lawalina ka ga musu wani abuwa na addini sai su ce ah, wallahi su wasa jin wannan taba ji wannan ba yanzu kaza ma kaza ne ce a ah, na mu mu ji wannan ba gaskiya saboda ka ba ma shi ne suke su yi ba sai wannan ai sabon addini ne kuma suna nan wai su ne musulmi yanzu wa'annan su ne suke jiran Allah ya taimake su ne taimakon ne ba ta ba ne kaga gaskiya mutane su daina yaudarar kansu daina yaudarar kansu in ga kuma bangaren sabon Allah shi ko abin da ya shafi cin riba ta'ammuli da riba duka duba irin yadda anka anka wajabta wa mutane cin riba a bankuna a duniya kusan gaba daya a gwamnatance riba ta zama mi na'am kace ta zama halal a a gwamnatance muka ce riba mi ce ce halal ce don su suka ba da dama a kafa bankunan, bisa ga tsari wani yi na riba a shi bankunan da kasashe galiban suke kafawa bankunan muka ce bisa ga tsari mutunci suke ne tsarin mai suke kashi tsarin jari hujja kawai ya za a samu kuɗi kawai riba ta kama abin suke ce ma kuɗi dai su ƙaru kawai ci ake bukata saboda ka ko ta wuce hanyar kuɗin za su ƙaru ta halatta ko ba ta halatta ba shi ne dame su ba su kuma gwamnatin suka amince suka ce eh, bankunan sun halatta a ko mutane suna ta ta'amuli ba su ko wajen sun yi laifi in ka bi matsalolin zinace zinace da fasadin kisan kai kisan kanu kisan kisan kisan jama'a ne ke son ce da zo da jini laifuka ga sunan baka yake da cin dukiyoyin mutane a sace dukiyar mutane ta gwamnati ce ko a tare mutum a kwashe kudinsa ko a shi gida a zalunce shi ko a yi wani fulɗa kasuwanci da shi a ce amana shi a yaudare shi irin wannan janibi shi kuma ta duba gashi na dun musulmi dun mudu cikin wannan zamantakewa da gashi wato laifukan ka yi gaba sannan ba mu ɗabi'u mutane da yawancin musulmi da ba ɗabi'u gari su na ba babu amana babu alƙawari babu gaskiya ba ba ba Ku kun ga irin mutanen da suke da wannan sifa a sunan su na musulmi muka ce idan suka ce wai Allah bai taimake su ba irin taimakon da ya masa ba annabi muka ce suna wajen kafin suna da kafir gaskiya saboda kake na musulmi sai kamata su mi su raja a kansu su gyara kansu shi Allah tabaraka wa ta'ala ba ya saba alƙawari idan Allah ya ce maka zai yi maka kaza kaga bai yi ba to sharadin ne kai abba ka ne baka cika shi ba saboda ka ku cika sharaɗin sai ku ga abin mamaki a wurin Allah tabaraka ta'ala a cikin tarihi ku kula da abin da faru a yakin a yakin badar yanzu yakin badar in ka kalli adadin musulmi da suka fita wurin yaki kasantar su mu'mine ne na gaske kuma sun fita wurin yakin nan jama'a subhanallah wato kamar ba da niyyar yin yaƙi na sosai ba domin kawai annabi ya ce a fita ne a tare ir na ƙurashiya da suka fito da kasuwa abin da ya fitar da su kenan adadin su ba shi da yawa ba su da isassun makamai ir ɗin nan ba a abin da ya faru ya faru a labari ya kai makka mutanen nan da suka ji labari suka kwaso gayyar jama'a da shiri wanda baka taba tsammanin sa ba suka ce za su su su yake musulmi da suka sun karo an ka ba su labari aka ce ai abubuwan naku sun wuce ba abin da ya faru ku koma kawai suka ce ina ai wallahi su su ba za ba za su koma sai sun isa bada su yi rawa su shagiya su yi waka amma da yake Allah tabaraka wa ta'ala ba ya samu alƙawari zai taimaki mumilai kamar da ya faɗa duk wannan adadin na arna da makamansu da dabbobinsu da menene da suka nuna wannan adadi kaɗan na musulmi da Allah ya kawo taimakon sa ne ya faru wa laqad nasarakumullahu bi badalin wa antum azilla haka Allah yake duka kafirin aka baje baje da su kwace abin da ke hannunsu aka kashe musu muhimman mutane 70 aka kame kuma muhimman mutane nawa su wajen 70 saboda taimakon ubangiji to haka lamari lamari yake gaskiya mutane duk abin da kaji an ce maka Allah zai yi shi babu shakka zai yi shi amma abin da ake bukata kai ka cika sharadin da Allah ginda ya ajalibin ka ka cika shi babu shakka shi Allah baya saba alƙawari ma da kaga Allah ya ce maka zai yi maka kaza sai ka shafa kaga abin bai faru ba to ka tambayi kanka da kanka ka binciki kanka me yake faruwa a janibin ka amma janibin Allah babu matsala to wannan shine abin da muka samu din ƙara tsokaci akan shi wallahu ta'ala a'lam Allah ce da ma'aiki sallallahu alaihi a kul kace da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in kun kasance cikin shakku game da addini na ko al'amarin addini na al'amarin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar mani na addini na wahayi na tauhidi wanda nake isar da sakon shi gare ku nake karantar da ku shi to in kuna da tambaba da shakku game da shi to ku sani fala abudu allazina ta'buduna min dunillah ni san bazan bauta ma abinda kuke bauta ma wa'anda ba Allah ba walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum sai dai zan bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ne ko ina bauta ma Allah ne wanda yake karɓa rayukan wanda yake kashe ku kenan ina fatan gani wannan aya malamai suka ce tana daga cikin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala saukar ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin tabbatar da alwala wal bara alwala wal bara yawa cewa a ƙara jaddada ma nan nan bara na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da musulmin da suka imani da shi daga gare su cewa annabi ya barranta sallallahu alaihi wa sallama da mu'minan da suke tare da shi daga arna daga abin da kuma suke wato ainihin bauta ma wanda ba Allah ba kamar da sun ba da wala su cikakka ga Allah sun tsarkake bautan su ga Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika la da haka malamai suka ce wannan yayi kama da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budu kace ya ku taron kafirai qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ba na bautan abin da kuke bauta ba. Kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakin min dini fala abudu lalzi da ta abudu da min duni la. shi ne la abudu ma ta abudu. A cikin suratul kafinu ya kara gaba ce wala ana abidun ma abatu. Wato don a yanke musu kauna ni ha'i ya. ni ban kasance mai bautan abin da kuke bautan ba. Wato yanzu nan ba na bautan abin da kuke bautan ba shi ne la abudu ma ta abudu sannan har abada ba zan iya zama mai bautan abin da kuke bautan shi ne wala ana abidun ma abatu ko a yanzu ko a har kasa ta nade ba zan bauta ma abin da kuke bauta ba to kun ga muka ce wannan shine gaya wajen albara to wajibi ne musulmi a sa da sa ya samu irin wannan cewa dole ya barranta daga arna da abin da suke bauta ba ko mai sunansa ko mai jinsinsa mutum ne ko aljani ne ko dutse ne ko mala'ika ne ko mawai duk wanda ake bauta masa wanda ba Allah ba to dole ka barranta daga gare shi sannan ka ɗauki wala'arka da bautanka ka mika ta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ce walakin a'budullah alladhi yatawaffakum sai dai kada ina bautan Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake karɓar rayukun kun gane ko ina bautan Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake karɓar rayukan shi na bada wala a gare shi ne ke bauta ba to Allah babu shakka shi cancanta a bauta mashi kuma shi ne ke karɓar rayukan mutane kun gane ko Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qadaha qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah shi ne ke karɓar rayuka a lokacin mutuwansu wa'inda ku ajalin mutuwansu bai zo ba shi ne wallafi lamta mutu wa'inda ba su mutu ba Allah bai kashe su a wajen lokaci ba su ya karɓi rayukansu fi mananiha lokacin da suke bacci saboda ka da wanda ya mutu da wanda yake bacci duk Allah ne ke karɓar rayukansu da ka yi bacci Allah ya karɓi in kan mutu kuma Allah ne ke karɓar rayukansu amma abin da ke faruwa in kan mutu ya karɓi ran ba zai dawo da ran ba shi ke nan Allah ya tawafal an fusa ni na mautiya to a lokacin da kuma kai yi bacci Allah ya karɓi ranka wato in ya kaddara ajalin bai kare ba kun gane ko ya karɓi ran lokacin da kake bacci to yanzu da yake ajalin bai kare ba sai ya sake shi shine sai ka farka wallati lam tamut fi manamiha wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma to Allah da yake da wannan sifa yace shi nake bauta shine walakin abudullah alladhi yatawaffakum kun gane ko to wannan shine umurnin da Allah tabaaraka wa ta'ala bai wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul inna ma umirtu an abudallah wa la ushriku bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallama kace da su kul kace da su inna ma umirtu kaɗai fa ni an umarce ne an a a'budallaha in bauta wa Allah shi kaɗai wala ushiriku bihi kun gane ko wala ushirika bihi cewa sam ba zan yi shirka da Allah ba duk abin da ya shafi tarayya da hada Allah da wani to ni ba ni ba ba ni ba wannan wala ushirika bihi yace ilaihi ad'u zuwa ga bauta wa Allah shi kaɗai nake kira bautan Allah wahdahu la sharika lahu akan haka nake kira ko zuwa ga haka nake kira zuwa ga Allah nake kira sannan wa ilaihi ma'ab kuma zuwa gare shi ne makoma ta take ina fata gani kul inni umirtu an abuda Allah mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin Allah tabaaraka wa ta'ala yace da manzo sallallahu alaihi wasallam kace da su inni umirtu an abudallaha ni an wuce ne in bauta wa Allah mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini ga Allah kenan bautan Allah bi kulli akhlaq shi kadai ba tare da ana shi da komi ko kowa ba wa umirtu kuma umarce ne li an akuna awwalal muslimin in kasance farkon musulmi to wannan shine umurnin da Allah tabaraka wa ta'ala ma manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ce shaida makafirai she da mamma mutanen duniya gaba ɗaya kulliya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna min almu'minin aw ce ni in kasance cikin mu'minai shi yake ta umirtu an li an akuna awwal almuslimin nan kuma ce umirtu an akuna min almu'minin duka mazmunin ko ma'anan guda ce annabi sallallahu alaihi wa sallam a bace shi zama cikin musulmi ya zama cikin mumine zama ma shi ne farkon musulmi na wannan al'umma sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da shi wa an aqim wajhaka lid-dini sannan kuma ka tsayar da fuskarka ga addinin Allah wa an aqim wajhaka ka tsayar da fuskarka ka miƙar da fuskarka ka daidaitar da fuskarka lid-dini ga addini lid-dini anan gashi na an sa masa alif da lam yana nuna addinin musulunci wannan sanannen da Allah ya sauko maka ya sauko maka da shi to ka tsaye da a akan shi hanifan kana mai miƙewa akan gaskiya kana kauce ma duk abin da yake barna ne ko kayya shine hanifan wala takunanna al-mushriki sam karka kasance ka zama cikin mushrikai saboda ka umarni shine tsayawa a turba addini kam kuma da miƙewa a kanta ba tare da an karkata wajen wata barna ko wata bata ba hanifa kenan sannan kuma karkata saki komi ake yi komi za a baka komi za ka samu kowane irin yanayi ka samu kanka karkata saki ka zama cikin mushrikai wala ta na minal mushrikin karka kasance cikin mushrikai karka yadda kai shirka ko kai kaɗai ne ko cikin jama'a ko me za a samu ko me za a rasa wala ta kunan na minal mushriki irin wannan umarni Allah tabaraka wata'ala ya yi manzo sallallahu alaihi wa sallama shi a wurare daban-daban wa aqimu wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqi Allah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah tabaraka wa ta'ala shi da annabi alaihi salatu wa salamu wa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsaye da huskarka ga addini na musulunci kana mai mikewa akan tafarkinsa ka kauce ma duk abin da ke bata ne ko barna fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha wannan shine addini na Allah wanda ya halicci mutane a kansa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha saboda ka musulunci jama'a shine addini na Allah da aka muci mazo sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya yarda da shi ya miƙar da hussarsa ya bi shi kyam shine addinin Allah ce allati fatara an-nasa alaiha wanda ya mutane a kansa saboda ka duk wanda ka ganshi a duniya to al-aslu Allah ya halicce shi ne na musulmi fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wato bi ma'ana duk wanda uwar shi ta tsugunna ta haife shi to ta haife shi ne yana ni musulmi fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha a wannan ma'anar ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke cewa kullu mawludin yuladu 'ala al-fitra dukkan wani wanda aka haife shi to ana haifon shi ne akan wannan fitra ta yarda da Allah wahdahu la sharika lahu amma abin da ke faruwa fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi amma in kaga mutum ya tashi ka ganshi ya karkace ya lalace ya zama ya kama wani abin bauta wanda ba Allah ba to haka din ya faru ne sakamakon gurbatacciyar tarbiyyar da ya samu a lokacin da ya taso amma asali bisa ga fitra ta kwarai Allah ya halice shi saboda ka uban mutum ko kace iyayensa suke karkatar da shi idan yahudawa ne sai kuma da shi bai hudu yan kiristoci ne sai su da shi ne kiristoci in majusawa ne masu bautan wuta ko masu bautan wani abin bauta da ba Allah ba sai su ana shi bisa ga wani abin da suke bauta ba. su bata mishi can fitra da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi akan ta wannan shine fitrat Allah lati fatara nas alaiha allati la tabdila li khalqillah babu musanyawa ga halittar Allah la tabdila li khalqillah babu musanyawa ga halittar Allah bi ma'ana tun a da har yanzu har ƙasa ta naɗe duk wanda aka haifa haka ake haihuwar shi haka Allah yake halitta mutane ya kawo su duniya bisa ga wannan sifa ce zalika dinul qayyim na shi ne addini ne kakke na bautan Allah wahdahu la sharika la ba ta da hana shi da kowa ba walakin aktharun nasi la ya'lamun amma yawancin mutane ba su sani ba yawancin mutane ba su san wannan ba Wannan shi ne. فاكم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الله تبارك وتعالى ساكت ومأتي صلى الله عليه وسلم فاكم وجهك للدين القيم كتعيد فسر كذا الدين ميككي أيي ميككي كياك من قبل أن يأتي يوم gabanin wani ne ko wata rana ta zo la maradda lahu min Allah ba mai tunkuɗe shi daga Allah kuma mai mai da shi daga Allah tabaraka wa ta'ala lokaci ne yinin kiyama wanda in Allah ya kawo shi ba mu iya mayar da shi ko ya kudi shi to ka tsayar da fuskar ka bi addini tsam tsam gabanin wannan yinin ya zo wani shine ne kamar an yace yawmul la maradda lahu min Allah allati yawma idhin yasaddaun a wannan rana mutane za su rarrabu za su waye gari duk su tsatsage su fashe saboda ka wannan yi gaba wannan yi yamma wannan yi kaza wannan yi kaza yan kaza su fashi juna su yi kaza yan kaza su fashi juna su yi kaza yan kaza su su yi nahiya kan Allah ke yi wannan ne abinda Allah baraka wa ta'ala ya umarci mazo sallallahu alaihi wasallama da shi sannan ya ƙara ƙarfafa zancen ya cike ayyace ce da shi wala takunan min al mushrikin kar ka zama cikin mushrikai wato ka rike addini kyam a lokaci guda kuma kar ka sake ka zama cikin mushrikai wala takunanna minal mushrikeen kace kenan kar ka bauta ma wanda ba Allah ba ko a yaushe ko a ina an sani ko ba a sani ba za ka samu wani abu ko za ka rasa wani abu ko menene kuma wala da minal mushrikeen wannan umrin ko kace wannan hali da kwacewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiki, sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ma annabi sallallahu alaihi sallama shi na cewa kada ya kasance cikin mushrikai kada ya shirka da Allah to shine Allah ya karfafa cikin aya mai zuwa yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk karka sake gabata ma wani wanda ba Allah ba abinda baya amfani ka kuma baya cutanka karka zama cikin mushrikai ƙarin bayani da ƙarin karfa wanda magana Allah ce karka sake ka bauta ma wani wanda ba Allah ba abinda baya amfani ka kuma baya cuta maka abubuwan da ake bauta ma wanda ba Allah ba wasu jimadati sandararrun abubuwa ne duwatsu ne da itace da katakin ne da sauransu su sassaka su mai da su allolinsu wannan ko ka ko mutum ya shekara kaza yana bauta musu su ba su san maka bauta musu saboda ba su da hankali ba su da mashu'uri domin da ɗauko dutse ya ce shi ne ubangiji suna bautan shi dutse ya shi san kai masa wani abu ko ba kai ba ballanta na ya cuta maka wai amfani da kai wa'anda suka bauta ma ma aljannu aljannu ba aljannu ba abin da zai maka wa'anda suka bauta ma mutane mutane ba abin da su baka. wa'anda suka bauta ma gidan tururuwa suka bauta ma koma mai suka bauta ma ba abin da wa'annan ma'abuda su zasu yi maka wani shine wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk ba Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi alaihi salatu wa wassalam fa in fa'alta bisa ga kaddarawa idan ka saki ka kuskura ka aikata wannan abin da aka hane ka wato a kaddara cewa farzan a ce annabi bauta ma wani wanda ba Allah ba shine fa in fa'alta in ka aikata haka bisa ga kaddarawa fa innaka idan lamina zalimin to kai kenan a wannan lokacin kana cikin azzalimai ka waye gari a matsayin azzalimi mushriki Allah shi yayi wannan kamar da malamai suke cewa wallahi alam wannan khitabun ne lin nabi wal murad ummatuhu annabi yake magana da zamirin sa amma ne nuna al'ummar sa wa illa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba magana shirka da Allah ba irin wasu zunubai da wasu kurakurai duk Allah ya yi shi daga wannan shi annabi ma'asumi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka wai na babba ka tsawara annabi yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kariyar ubangiji da ke tare da shi amma an yi amfani da sunansa ko ka ce zamirin sunansa amma makasudi al'ummarsa saboda kan mutane ake gaya musu cewa kada su sake su bauta wani wanda ba Allah ba wanda baya amfani su ma cutar su amma idan suka kuskura suka aikata haka to sun tabbata a matsayin azzalumai sun tabbata a matsayin mushrikai Allah ya tsare mu wannan shine wala ta tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin wato idan min az-zalimin ko to anan ya kamata mu dasa aya idan muka dawo sai mu dora daga inda muka kwana mu gani ko kila muna kai kashin surar sai Allah ya raya mu gobe da fatan kan abin da muka faɗi bisa ga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kusura kuma Allah shi ya fi mana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakafin uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh